Sashin al'amuran yau da kullum a gidan rediyon Sawaba FM ke gabatar da shirin aiki da cikawa go gwamna muhammadu badaru abubakar ya umarci kwamishinan ilimin wannan jiha dr lawal yunusa dan zomo da ya kai ziyara makarantun kwana da ke faɗin wannan jiha domin duba halin da suke ciki musamman ma ta fuskar tsaro to ko yaya kwamishinan ya sami makarantun wal alhamdulillah makarantun mu gaskiya suna kan gaba a cikin jihohin makarantun jihohin jihar jigawa wajen samun dukkan abin da suke bukata na makarantu mun zaya ganin makarantu na farko kamar da muke shawarar shi mai gidawa gaba da umarni a tantance da yaya makarantun suka tsara harkar tsaro ya sha makarantun su yadda aka killace yara a tabbatar da shi protect nasu da gurguru kuma da addu'a da ake na biyu kuma mu duba yanayin su mu gani ina ne suke da bukatar abubuwa na gaggawa da gwamnati ya kamata musu wanda zai taimaka wajen harkar tsarancin shi kansa ba ma da ta harkar karatu kansa da ilimin tarama kansa eh, domin in ka samar da tsaron to zai taimaka wajen harkar karatun da ilimin wannan shine fabosin da jiha daga ma'aikatar ruwa ta wannan jiha kuwa kwamishinan ta ne Alhaji Ibrahim Garba Hannun Giwa ke cewa sace kayan famfunan da ke samar da ruwan sha ga al'ummar wannan jiha a wasu yankuna shine babban kalubalen da ma'aikatar ke fuskanta wajen samar da ruwan sha a halin yanzu akwai na'urori da aka sace wanda suke amfani da panel panels wajen jawo ruwa abin da ake cewa bata. guda goma sha hudu da aka sace kusan dukkanin suna nan a ji a ma'aikatar gidan ruwa an siyo sabbi an kawo kuma oda su aka yi kwaya goma sha hudu ah, kawai maganganun da ake da unguwannin da sauransu shine su samar da tsaro ta yanda misali in a anguwa da operator mu guda daya mai kula da harkar da mai gadi guda daya yana bukatar ko yan sa kai na gari su ba da wakilcin su domin mu tabbatar da cewa wannan kaya an an kai an sa ba za a sake sacewa ba da ba a satar inverter to waɗannan su ne abubuwan da shirin namu na yau ya kunsa sai a dakace mu Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatar kuna lafiya. Barka da wannan lokaci ta cikin wannan shiri namu na aiki da cikawa, wadda fadar gwamnatin jihar Jigawa ke ɗaukar nauyin kawo muku domin fayyace manufofinta da ma aikace-aikacen da take aiwatarwa a wannan jiha ta Jigawa. Sunana Zalkifil Abdallah da Guja goren shirin. Mai saba bari na gayyato Saifuddin Lawan Madaci domin ya karanto mana labaran jiha. Majalisar Zartarwar Jihar Jigawa ta amince da kuɗi fiye da naira miliyan dubu biyu domin gina manyan asibiti a wasu ƙananan hukumomi uku. Kwamishinan yaɗa labarai matasa wasanni al'adu Alhaji Bala Ibrahim ya bayyana hakan ga manema labarai bayan kammala taron majalisar wanda gwamna Muhammadu Badara Abubakar ya jagoranta a gidan gwamnati. Ya ce za a gina asibitocin ne a ƙananan hukumomin gagarawa gwiwa da kuma kirika Amma Alhaji Bala Ibrahim ya ce an ba da aikin kwangilar gina asibitin gagarawa akan kuɗi sama da naira miliyan 698 yayin da aka ba da kwangilar gina na gwiwa akan kuɗi sama da naira miliyan 699. Kwamishinan ya ƙara da cewa an ba da kwangilar gina babban asibiti na Kirika sama akan kuɗi sama da naira miliyan 713. Kazalika majalisar ta amince da kuɗi sama da naira miliyan 626 domin ci gaba da aikin gina asibitin ƙwararru na Kazaure. Ya kuma ce gwamnati mai ci kawo yanzu yanzu ta gina manyan asibitoci uku tare da daga darajar wasu guda shida an sake yin kira ga gwamnatin jihar jigawa da ta farfado da cibiyar horar da malaman gona ta jiha da ke garin danzomo domin inganta kudurinta na wadata ƙasa da abinci hakimin danzomo kuma sarkin fulanin gumar alhaji siraja umar ya yi wannan kira a ganawarsa da manema labarai alhaji siraja umar wanda kuma dan majalisar masarautar gumal ne ya ce cibiyar horar da malaman gona ta jiha da ke danzomo ta kasance ta biyu tun tsohuwar jihar kano a yanzu haka tana da dukkanin tsare-tsare da suka haɗar da azuzuwan karatu da na gwaje-gwaje da gidajen ɗalibai da kuma ɗakunan kwanan ɗalibai da dai sauransu ya kuma roƙi gwamnatin jiha da ta gina ban ɗakunan maza da mata a asibitin Zomo tare da kewaye shi da katanga domin sirranta kula da harkokin kiwon lafiya hakimin Zomo ya ce shawarar ta biyo bayan la'akari da yadda gwamnatin muhammadu badara abubakar ta dukufa ka'in da na'in wajen inganta harkokin noma da kiwo don haka cibiyar za ta taimaka matuka wajen ɗaga darajar wannan fanni tare da samar wa matasa guraben ayyukan yi a jihar nan sarkin fulani na masarar sarautar Gumal ya kuma gode wa gwamnatin jihar Jigawa bisa gudanar da aikin raya kasa da suka hada da hanyoyin mota da ruwan sha da hasken wutar lantarki da kiwon lafiya da kuma ilimi ga al'ummar gundumar Danzomo da kuma masarautar Gumel. masu ruwa da tsaki kan aiwatar da shirin daidaita tsakanin jinsi na jihar jigawa sun fara gudanar da taro domin tantance manufar shirin a birnin kano a jawabinsa babban sakataren ma'aikatar kula da al'amuran mata na jihar jigawa alhaji muhammad bello dutse ya ce jihar jigawa tana sahun gaba tsakanin jihohin ƙasar nan wajen fara aiki da manufar daidaita tsakanin jinsi bisa la'akari da al'adu da kuma addini ya ce tuni aka sake duba manufar wanda yanzu haka manufar take matakin tantancewa alhaji muhammad bello ya kuma buƙaci buƙaci mahalarta taron da su tattauna kamar yadda ya kamata domin fito da kyakkyawar manufar da ta dace da buƙatun jama'ar jahannan nan. A nata jawabin manajan kula da shirin bunƙasa rayuwar ƙananan yara na CDGP. Mrs. Stella Ese Dumme ta ce wasu jihohin ƙasar nan sun bayyana aniyar su ta ziyartar jihar Jigawa domin koyon tsarin da za a bi wajen aiwatar da manufar. Ta jaddada ƙudurin janye shirin daga jihar Jigawa nan da watan Yunin wannan shekara da kuma yiwuwar ci gaban shirin a ƙarshen zangon da aka ɗiba. Shirin kawo daidaito ga rayuwar maza da mata na jihar jigawa dai zai mayar da hankali ga bukatun bunƙasa tattalin arzikin mata to labaran jihar kenan wanda ni saifuddin lawan maɗaci na karanto to madalla a gaida saifuddin Yau cikin shirin namu za mu sako muku ci gaban tattaunawar mu ne da kwamishinonin wannan jiha guda biyu wato na ruwa da na ilimi farawa da na ma'aikatar ruwa Alhaji Garba Ibrahim giwa wadda cikin tattaunawar tamu ya shaida mana cewa babu abin da ke janyo koma baya a bangaren samar da ruwan sha a wannan jiha kamar zagon ƙasa da wasu marasa kishin al'ummar su ke yi ta hanyar sace kayayyakin famfuna da ake amfani da su wajen bada ruwan sha yanzu musamman da kai maganar matsaloli abin da ake cewa challenges kenan in ka mm. ɗauki babban garin dutse da kewaye akwai na'urori da aka sace wanda suke amfani da panel panels wajen jawo ruwa abinda ake cewa inverter guda goma sha hudu da aka sace kusan dukkanin suna nan a ji a ma'aikatar gidan ruwa an siyo sabbi an kawo kuma odar su aka yi kwaya goma sha hudu kawai maganganun da ake da unguwannin da sauransu shine su samar da tsaro ta yanda misali in a anguwa da operator mu guda daya mai kula da harkar da mai gadi guda daya yana bukatar ko 'yan sa kai na gari su bada da wakilcin mutanensu domin mu tabbatar da cewa wannan kayan an kai an sa ba za a sake sacewa ba da ba a satar inverter tunda tsari ne da na'ura ce da kusan jigawa ta fara shigo da su kuma aka fara conversion ɗin ruwan nan yanzu muna da ma'aikatu muna da muna da ma'aikatu masu aiki da injina kamar 208 wanda gaba ɗaya an mai da su kan sola kuma komin girman famfo irin wannan na'ura haɗi da panel ɗin takan jawo ruwan da injin zai jawo ko wuta za ta jawo don haka abu ne mai mahimmanci shi kaɗai aka sace an durkusar da gidan eh, ruwan sama da wata biyu yanzu suna nan aje yanzu kwanan nan ma wasu guraren sun aiko mana da tsarin tsaron da za su yi kuma an ce aje a sassa daga yanzu zuwa sati mai zuwa kusan mun tabbatar da cewa ko ina za a je a mai da su abu nan kuma an samu ci gaba a irin wannan na'ura ma shi famfan kansa to yanzu an yi wani famfo wanda a cikinsa ake gina imbata din yana da abin da ake cewa built-in imbata. Eh, famfan aka sa shi babu ruwan kama ba za ka ga imbata ba bare ka sata to yanzu duk inda muke sabbin ayyuka na conversion da irin wannan famfo mai imbata ake yi saboda kokari dai shine a tabbatar da cewa ba a sa ba wani marar gaskiya ya je ya sace kayan da zai yi sama da miliyan ɗaya shi ya amfana da dubu ɗari saboda hauka ya sace ja mutane wasifa. wanda ko a garin su ne zai dauke saboda ya samu dubu ɗari mutane su wahala to mun um, kai maganar yawan sata wannan zaka iya danganta shi da matsaloli da yawa gaskiya eh, domin da sata da kidnapping da rigima da insecurity da yake na ƙasa duk kwararro ɗaya suke tafiya sai dai su daban-daban asalinsu abu biyu ne na farko akwai rashin ilimi a gurin al'umma babu ilimi ko na wayar da kai ko kuma ilimin mai zurfi na karatu wannan ya karanci kuma al'umma sun karu abu na uku shine talauci da ake ciki kuma ka san shi manzo ma na cewa shi talauci manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa ai shi talauci gab yake ma da ya zama da ya zama kafirci ka da alfaqara an yakuna kufran a ga wani marubuci masu rubutaccen waƙoƙi na addini da suke faɗakar da mutane watakila ka san waƙar ai in ka menene mm, duk wanda wanda ya da shi mai bashi baya da shi to nan da shi da barawo shawararsu da dai saboda haka duk inda ka samu talauci ka samu jahilci to wannan al'ummar ka manta da ita to wannan yanayin su muka fada da haka kira mu ga shugabanni wanda Allah ya huwace musu shugabanta da jagorancin ƙasa sama da ƙasa da gwamnatin tsakiya shine su lura da wannan ana so a kyautata al'umman nan security ba zai kyautatu ba sai mutane suna da sun zama suna da abin da za su ci kuma security ba zai kyautatu ba sai mutane sun zama suna da ilimi kwanan nan wani babban malami dokta mai sulhu dan gidan malam Abubakar Gumi ya je ya yi hira da irin wannan mutanen masu gungun da suka haɗu suke aka aka yi sace-sacen yaran nan yana yawo Allah saka masa da alheri kuma yana samun karbuwa a gurin su a wani zama da ya da irin wannan mutanen kirnafas, ai matashi ne ya tsallako akan malam ya ce a wahalar da mutane da kashe mutane da cutar da mutane ta irin wannan hanyar haram ne ai tsallakowa ya ce malam wannan aikin haram ne shi bai ma san zunubi yake ba kuma gaskiya ne saboda bai da ilimin sanin haka kuma an yi a duk irin interview ko tattaunawar da ake da barayi ko kidnappers ko yan fashi muna gani da yawa gurare wanda yake nuna ma cewa mutanen nan ba su san addini ba akwai wani da ake tambayarsa cewa shi musulmi ne ko yace musulmi ne to yana sallah ko yace shi baya sallah ya iya karatu yace shi ko fatiha bai iya karanta to ya zaka yi da wannan sunan musulmi da haka lalle malamai su tashi shugabanni su tashi wajen ilmantar da al'umma in aka kashe rabin kuɗin gran na jiha ko na ƙasa akan harkar ilimi in dai ilimin ya samu to aikin yi ma zai samu da haka duk ƙasar da ta zo ta ci gaba a duniya mayar da ilimi wajibi ga kowa kuma dole take yi ba magana ba a zahiri kuma ƙasar da ta zo ta ci gaba a gefen bayan haka tana samar da abin da ake cewa social security duk ƙasashen nan na turai da manyan ƙasashe na asia da suka ci gaba yanzu da irin america latin america da sauran manyan ƙasashen da suka ci gaba a can suna da abin da ake kira social security shi shine samarwa dan adam garanti na abincinsa akwai da gidan kwanansa akwai akwai ƙasa ta turai da in ka je misali jamani kana shiga jamani ko ba bisa ka'ida ka shige ta ba in dai ka shiga za a kama ka a zaunar da kai a ina kake so ka zauna a sama ma gida a ke baka allowance duk wata kar ka je ka musu banna dan yunwar ita ke sa banna rashin aikin yi ko he kai zaka samu kuɗi daga radda ka samu aikin yi an cire ka daga wannan ai kaga suna yi ne saboda su zauna lafiya da haka dole ne mu kalli samar da tsarin da za a samar wa al'umma abinci da haka noma ya zama wajibi musamman mu a arewa noma ita ce hanyar arziki ita ce samar da wadatar da mutane shine social security ne 'yan ƙasa gwamnati ko me ta kashe a raya noma na, rani da damuna to in ka bai wannan gwamnatin shekara takwas da gwamnati za ta yi za ka samu sauki akan wannan harkar in ka koma harkar daga samar da social security da ilimi in ka samu wannan kasar to ka gama da wannan matsalar da haka rigimar ita ce babba ce sace-sacen wannan yana ɗaya daga cikin irin wannan abubuwa ba za ka daina samun sace-sace ba mutukar da yunwa da jahilci a ƙasa illa iyaka da mu da 'yan ƙasa da mutane mu tashi tsaye da al'ummomin da aka yi aiki na gwamnati aka sanya kuɗi da yawa aka kashe na gwamnati abin da zai iya satuwa to mu haɗu mu ke tsare kayan mu barci barci dole ne fita daga tunanin mu zo mu kafa kungiya wannan in sun yau gobe wannan su kare dukiyoyinsu in zo nan da aka kwashe wannan inverter din an fota uku ba ruwa a unguwannin kaga kenan duke su ce tun daga sunan su suka rasa gwamnati a shirye take ta yi gyare-gyare ta gyaran ruwa da su abin nan amma sace-sace akwai shekarun baya ma da aka sace famfo a wannan shekara guda ɗaya famfo 150 mai girma gwamnati ya sa aka saya ya yi fadace-fadace kuma anan muka kafa ƙungiyoyi na sa kai da to wannan sace-sacen ya dan yi sauki amma saboda talauci da ƙasa take ciki musamman saboda zuwan wannan cuta ta duniya da ta addabi duniya ta talautar da duniyar da ƙasa da jihar da ko ina ma baki ɗaya wannan ya ƙara harkar satar da gingimin wannan saboda haka anan muna roƙon lamaɗaukin sarki ya taimake mu ya mutanen mu

Achei não kullum sauraro shirin aiki da cikawa ne fa kuke saurara daga nan sawaba FM fitilar rayuwa kan mita 104.9 da ke nan birnin haɗeja. wannan kenan daga bangaren kwamishinan ilimi kuwa alhaji lawal yunusa dan zomo za mu saurari tsokacinsa ne kan dalilan da ya sa ake ƙara samun yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta a wasu jihohin ƙasar nan ciki har da jihar jigawa wadda wannan shine makasudin bullo da shirin nan na besda da kwamishinan ya yi bayani a shirin da ya gabata ga bayanin kwamishinan bayan tambayar da na masa to mai girma kwamishina kasancewar wannan shiri an bullo da shi ne domin a rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta ko me kake ganin ya jawo dalilin da ya sa ake samun yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta musamman a arewacin najeriya to na farko akwai karuwar jama'a akwai karuwar umma an baka misali ranar ɗaya ga watan janairu na wannan shekara ɗaya ga watan sabon shekara mace janairu kenan da aka bata shi ba da kididdigar yaran da aka haifa a dare ɗaya minti ɗaya bayan sha biyun dare a duniya najeriya ce ta hudu da yara dubu ashirin da biyar kuma wanda kawai aka iya lissafin sa asibiti dubu ashirin da biyar a awa ɗayan wannan ta sha biyun daren ɗaya ga watan januwari to daga wancan lokaci zuwa yau muna sha hudu ga watan afrilu kusan kwana ɗari da wani ko dubu ashirin da biyar biyar kawai ake ban da malum ba su lissafi akalla yara dubu nawa kenan muke da sun tsari to wannan shine dalili na farko dalili na biyu shine magana ce tsari wato planning na gwamnati da wato amincewar mutane kowa ya aikin da ya dace yi ko an ce kai ko ba a ce kai shine zai taimaka mana wajen ganin a yi maganin wannan labara sannan na uku shine yaran kansu sani cewa da ake cewa wani bai san ana cewa annabi ya fi koko to shine ya kamata dole mu yadda nan can magana aikin gwamnati yanzu zai fara fita da kan kwalkwalar mutane wanda Allah ya sa rabansa zai yi wanda Allah ba sa to ya tsaya ko sana'a kuma a daina daina sana'a a daina daina abin da manya suka ce gashi duk wanda ya kiwo magana manya kwa to zai gaba da gaba domin yanzu yaran da yawa da za a ga wasu daidai wanzu wani yana Allah ya hore masa kansa ya sa masa kwamfuta ba ɗaya tak da printer wallahi tallahi zai ci abinci ya buɗe shago maybe a sa ɗan dan generator dukan ka da naira dubu ɗari ko ɗari hudu zai yi buɗe to shi kansa ma samu wani ɗin nawa ne yau za a same shi to amma dai inda yaro yara za su yi tsaya su nemi na kansu wallahi tallahi akwai yaron da wani in yana wani ɗin kace masa ga aikin wani ba zai yarda ba because ya san abin da samu kuma kaga su zai ci babu nan can cuta babu nan can rashawa babu nan can kaza kaza kaza a cikin su to wannan ya taimaka wajen irin samun adadin bala adadin yara a kan titina ƙasar nan wanda shi ya jawo a lot of problems da muke fuskanta yanzu da daman su ba ma nan harkar ilimi kawai gaba daya ita kanta ma harkar zamantakewar da rayuwar ma gaba daya ta ga irin abin da ta kama nan kuma ne yana cin abin da yasa ake ta samu matsaloli so dole ya zama wajibi duk mutumin da zai magana a matsayin ba bai faɗi magana ta gaskiya musamman ko ku yan jirgin da ku saurara ku saura abin da yake da gaskiya kuma in za ku yi mutum tambaya ya ba ku ansa to ku yarda da cewa abin da ya ga muku gaskiya ne ba wai dan baya san a ga awa mutane da bane a mutane kan zuwa su dauka cewa kawai gwamnati ta sake ta musu musu da sai ke so kamar yadda muke kwanaki shekara ba akan maganar zancen biyan kuɗin jarabawa na ce ko mu ji ko mu so sai an daina biyan kuɗin jarabawa nan gaba ko mutane suna so wallahi ko ba sa so kuma nan ne kawai ake amma ka je kudu gani ginin mawa yake mutane da suke kansu gwamnati kawai tana controlling policy ne da za a yi karatu ne da za a yi kaza ne da za a kaza amma idan an zo ai magana zancen kaza kaza amma yanzu bana misali da jigawa bata biya kuɗin ek palastia yaran da suka yi rijista ta wa ek wanda iyaye suka biya dubu uku ne da wani abu a jihar jigawa amma ina gaya maka wanda suka jira suka ji amma wallahi an samu more than 48% wanda suka samu fire credits and above saboda sun san kudin iyaye wallahi ke gaya maka ba ta ba samu wannan 48 plus fasani wallahi suka ji suka ci wa ɗin five credits and double including english and mathematics ka gani ko to amma idan aka zo an ce gwamnati ta ce ba biya ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza ba ba dalili bane ba wai ana yi bane dan ba a so a taimaki al'umma ba ai abin da aka san shine gaskiya shine zai amfani mutane shine maganar gaskiya to wannan shine tsara ka da can maganar yanzu sai ana ta yi abin da ake cewa self deceit na deceiving din kanmu akan abin da ba shi ganin ba why wasting our time lokacin tafiya yake wallahi ko ba wanda Allah zai jira akan lokacin sa ko mutum yake koyi su to mai girma kamshina ba da dai wannan ba ka zaga wasu makarantun da suke faɗin wannan jiha haka gane wa idan kai halin da suke ciki shin a wane ne ka samu wal alhamdulillah makarantun mu gaskiya suna kan gaba a cikin jihohin a makarantun jihohin jiha wajen samun dukkan abin da suke bukata na makarantu mun zaga ganin makarantu na farko kamar da muke shawarar shi mai gida gaba da umarni a tantance da yaya makarantun suka tsara harkar tsaro ya sha makarantun su yadda aka killace yara a tabbatar da sha'ani protect nasu da gurguru kuma da addu'a da ake na biyu kuma mu duba yanayin su mu gani ina da suke da bukatar abubuwa da gaggawa da gwamnati ya kamata musu wanda zai taimaka wajen harkar tsarancin shi kansa ba ma da harkar karatu kansa da ilimin ma kansa eh, domin in ka samar da tsaron to zai taimaka da karatun da ilimin wannan shine fabosin da jigon makarantu muka je dukkan mun je makarantu guda 52 dukkan makarantun kwana na jihar Jigawa ba wani mu ba mun je kuma mun kammala kaga wasu album suna kusa da kai guda hudu to duk abin da muka yana bukatar attention gwamnati mun dauko hoton sai nan an buga an reprint san aje shi dukkan makarantun nan za mu je ga gwamna da shi ya duba ya gani kuma sannan muna da complete report na towa din da aka yi gashi nan kowace makaranta bai makaranta da me aka gani matsalar waye menene abin da na ce a kai waye kamata yi wani ba kai kuma ga shi ta shi wannan ba da secondary so shi ma za mu je gwamna da wannan da wancan domin kuma sannan sai mu ga menene ya kamata amma abin da muke plan da aka shi ne cikin abubuwan da muke zayyano a kowace makaranta muna sa rai in zai akalla a duba abu yake ko ɗaya ne tech a aiwatar da shi ko gyaran dakin yara ne na kwana ko gyaran dakin aji ne ko gyaran ɗakin malamai ne ko gyaran banɗakuna ne ko gyaran ruwa ne ko gyaran kicin ne ka gane ko wani abu na wuta ne dole ne akalla muna sa ran isha ba gwamnati sharo kowanne abu ko abu ɗaya ne kwal a kowace makaranta a duba wanda ya fi kowanne muhimmanci daga cikin abin da aka yi a makarantar a musu wani shi zai tabbatar da cewa aikin da muka yi amfani kuma su san cewa eh hakika an je makarantar su kuma an yi wani abu akan abin da aka yi a makarantar musu wani shi ne rufin da muke yi jigawa sai dai ya aisa barka kowace lokaci har da safaya su kullufi har kalle zuwa gunka duk ana yi musu hanya da festu kan ba shakka. masu sauraro ƙarshen shirin namu na yau kenan sai ku tara a shiri na gaba a madadin fadar gwamnatin jihar Jigawa da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin da abokan aikin da suka dafa wa shirin ya sami zuwa gare ku Abdullahi Yawala kofar Arewa da saifu dillawa Madaci mai kula da shirin Kabiru Zubairu birnin Kudu Zalkifl Abdallah da Guda na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya sada mu da alkhairansa amin daga nan sawa ba fitilar rayuwa.